Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan dare akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin masu gana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na dare. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kungiyar ECOWAS tana can birnin Accra tana tattaunawa akan ci gaban cinikayya da haɗin kan yankin. A jihar Oyo Najeriya kuma gwamnatin jihar ce ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin tarayya akan horar da matasa na jihar sana'o'i. haka kuma za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku kan duk abubuwa da suka shafi yankunanku da ma wasu wuraren amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka donald trump ya sake yin gargadi ga koriya ta arewa yana mai cewa sojojin amurka a shirye suke wajen mayar da martani ga koriya idan har takulo yaƙi da safiyar yau juma'a ne shugaba trump ya yi wannan gargaɗi kan dandalin sadarwarsa na twitter inda ya ce yanzu haka sojojin amurka a shirye suke ko da koriya za ta ɗauki matakin da ba zai haifar mata da mai ido ba ya kuma ƙara da fatan cewa shugaban koriya ɗin kim jong-un zai samu wata hanya ta daban da zai bi gargaɗin da shugaba trump dai ya zo ne sau'i kaɗan bayan da ƙasar china ta ce ba za ta taimaka wa koriya ta arewa ba idan har ta fara harba makami mai linzami zuwa amurka kuma amurkan ta mayar da martani jama'a afghanistan sun ce sojojin haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci sun kai hari cikin dare a gabashin yankin nan ga har inda suka kashe akalla fararen hula goma sha shida ciki har da ƙananan yara da mata sazwali wani babban jami'i a gundumar haska mina inda aka samu asarar rayukan ya faɗa wa murya amurka yau juma'a cewa harin da aka kai ta sama ya afkawa wata mota da wasu taruka guda biyu da wanda jama'a ko kuma jama'a suka taru kenan a yankuna daban da juna takwas daga cikin waɗanda wannan lamarin ya shafa suna cikin motarsu ne kuma dukkaninsu dangin juna ne jami'an tsaro na yankin sun tabbatar da cewa sojojin afghanistan da goyon bayan sojojin kasashen haɗin gwiwa su ne ke kai hari a kan ƙungiyar isis a wannan gundumar tashin hankalin na afghanistan da ya yi sanadiyar asarar rayukan mutane fararen hula 1,700 ya kuma raunata mutane sama da hakan tun farkon soma tashin hankalin a shekarar 2017 a cewar majalisar dinkin duniya. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har ya zuwa yau Juma'a 'yan kasar Kenya na jiran hukumar zaɓe ta bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar tun ranar Talata, inda shugaba Uhuru Kenyatta ya kara da shugaban 'yan adawa Orel Odinga. Jiya Alhamis jami'an hukumar zaben sun yi jira su karɓi takardun zaɓe kusan 170 daga mazaɓin yankuna 290. da kuma wasu takardun kusan dubu ɗaya daga rumfunan zaɓe dubu arba'in da ɗari takwas da tamanin da uku. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta Wafula Chibukati ya faɗa ajiye cewa yanzu haka ana kan gaɓar ƙarshe. Ya ƙara da cewa dukkan sakamakon zaɓen ƙasar zai isa cibiyar hukumar zaɓen zuwa ƙarfe goma sha biyu na yau Juma'a wanda hakan ya riga ya wuce tuni. sai dai kuma wasu sakamakon zaɓen da hukumar ta fitar na nuni da cewa shugaba uhuru kenyatta na gaban odinga da maki tara yan adawa dai sun nuna rashin amincewarsu da sakamakon inda suke cewa masu kutse ta yanar gizo ne suka afka kwamfutocin hukumar zaben kasar wanda a jiya alhamis shugaban hukumar zaben ke cewa an yi yunkurin yi wa hukumar kutse amma ba a samu nasara ba a kasar rwanda kuma shugaba paul kagame shine ke kan gaba da ƙuri'u a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a cewar hukumar zaben ƙasar a wani shirin gidan talabijin da aka watsa a ƙasar babban sakataren hukumar zaben rwanda ya ce sama da kaso 80 cikin 100 na masu rajista da suka kada sun kada ƙuri'a a ƙasar kuma sun riga sun jefa ƙuri'unsu ya zuwa yau juma'a cikin watan yuli kagame ya faɗa a wani yakin kamfen ɗinsa cewa zaben wannan shekaran zai kasance ne a kan tsari wannan babban rinjaye da shugaban ke da shi a zaben karin farko ya nuna cewa zai sami damar ci gaba da shugabancin kasar a karo na uku a babban hedkwatan jam'iyyar kagami ta rfp dubban mutane ne ko kuma shugabannin 'yan siyasa masu goyon bayan shugaban ne suke kallon sakamakon zaben da ke shigowa daga sassa daban-daban na kasar a wata katin majigi kagame dai ya share shekaru goma sha bakwai a kan karagar mulkin kasar ya zuwa yanzu kuma an nuna cewa zai guda ko kuma an yi wani zaben raba gaddama shekarar 2015 wanda ya baiwa kagami daman shugabancin kasar har zuwa shekarar 2034 daga karshe a yau juma'a hukumar da ke kula da ingancin lafiyar cimaka ta turai ta kira taron gaggawa na ministocinta domin tattaunawa kan wata cuta da kwai ke ɗauke da ita shugaban hukumar vietnams andrews daga Louisiana ya ce yana fatan za su gudanar da taro da ministoci da hukumomin kare lafiyar abinci kafin ƙarshen watan Satumbar wannan shekara. Yanzu haka dai an an kwashe miliyoyin kwai daga kasuwanni da shaguna a kasashen turai goma sha ɗaya tun ranar ɗaya ga watan agusta da mutane suka fara cin kwai suna kamuwa da rashin lafiya jami'an hukumomin lafiya da dama sun nuna damuwarsu kan wannan cuta da kwai ke dauke da ita wadda za ta iya illata koda da hantar mutane rahotanni sun nuna cewa wasu kwai na dauke da wani sinadari da ake kira fifronil da ke iya janyo cutar hanta jijiyoyi da sauran sassan jiki idan aka ci su. labaran duniya kenan daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar bunƙasa tattalin arziki ta Afirka ta yamma ECOWAS ko kuma yawo tana gudanar da wani taro a birnin Accra da zammar haɗa kan ƙasashen yankin da kuma bunƙasa cinikayya su Wakilinmu a birnin Accra Ridwan Muktar Abbas na da ƙarin bayani akan wannan taro. Mambobin majalisar dokokin ƙungiyar ECOWAS na wani taro a kan inganta kasuwanci tsakanin su da kuma haɗewar nahiyar. Ilimi dai ake ɗauka a matsayin muhimmin makamin cimma wannan buri, amma akwai abubuwa da dama da ke hana ruwa gudu kamar rashin fahimtar harsunan juna, bambanci a tsarin karatu da kuma shahada na ilimi mai zurfi a nahiyar. Mambobi dai babu kama hannun yaro sun da kufa ainin kan cimma tsarin samun shakada ɗaya na ilimi mai zurfi cikin ƙasashe ƙungiyar ECOWAS. kamar yadda yake a makarantun sakandare karkashin kulawar hukumar jarrabawan afirka ta yamma wayek a takaici an dai fahimci cewar ɗalibai cikin ƙasashen na ecowas da ke rike da shakada da hukumar wayek ta basu cikin sauki suke samun damar shiga jami'o'in ilimi mai zurfi cikin nahiyar Ilimi shi Ilimi shine tushen ci gaba mai ɗorewa, kuma duk wani ƙoƙari na inganta tsarin karatunmu da manhajanmu ana marhaban da shi tare da bashi goyin baya. Babban manufa ita ce samar da tsarin aiki kwakwara wadda zai horar da albarkatun mutane, ya magance ƙalubale da ƙungiyar ta ECOWAS ke fuskanta na ci gaban tattalin arziki da kuma haɗewa. Kwamishin ɗin ƙungiyar ECOWAS da kwamitin haɗin gwiwa na ilimi sun ƙalubalanci ƙasashen mambobi su ƙarfafa karfafa fagen ilimi don ƙarin takara ya kuma yi tasiri. Kakakin majalisar dokokin na ƙungiyar ECOWAS, Musa Mustapha Sisi ya himmanta mambobi su hanzarta daddalewa akan tsarin wanda shine jigo wurin haɗewar nahiyar. only take advantages of resources in Africa. We need to unite to plan. Eh, muna uh, son mu yi amfani da albarkatun uh, na Afirka. Muna buƙatar mu haɗa kai don kare kanmu da baki uh, ɗayan lalakan albarkatunmu da mutanenmu. Wani ministar ƙasa da ke kula da ilimi mai zurfi Professor Kusiyanka ya ce tsarin zai tabbatar da tafiya bai ɗaya da tun ilimi cikin ƙasashe ƙungiyar ECOWAS. We are indeed that the yau na yi farin ciki cewar haɗaɗɗiyar kwamitin majalisar dokokin afirka ta yamma na ɗaukar matakai da sa ido kan biyewa ƙa'idodi na ra'ayoyin da aka ɗauka don kyautata tattalin arzikinmu da taimakawa ƙoƙarin ƙarin ilimin ɗalibai taron na kwanaki biyar zai kawo ƙarshe a ranar sha biyu ga wata takensa ne matsayi na daidaita tsarin ilimi da manhaja a afirka ta yamma muhimmin abin nuni da zai yi daidai da digirgir diploma shahadu da dai sauran takardun shaidar ilimi. Ridwan Lam Bas sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a firka mu so juna manufar mu anan da mu tangana. To madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas. A kokari da gwamnatin jihar Oyo ke yi na kyautata rayuwar matasan jihar gwamnatin ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin tarayya game da horar da matasan jihar sa da sana'o'i hassan umar tambuwal na ɗauke da rahoto akan haka a kokarin da take yi na rage matasa masu zaman kashe wando da dumama kujera gwamnatin jihar oyo ta kulla wata yarjejeniya kana an sanya wa yarjejeniyar hannu da gwamnatin tarayyar najeriya ta yadda za a koya wa matasa marasa gata ayyukan yi don su dogara da kawunansu kodinatan shirin sama wa matasa aiki ta kasa reshen jihar oyo mrs laide lasisi ta ce ba kowane matashi zai shiga wannan shirin ba all these people are all identified by the communities in which they the, the community will identify the poor in their midst. So this program really is not meant for just every youth. It is meant for youth from poor households. Mrs. Laide Lasisi ta ce al'umma ne za su tantance matasan talakawa ko ke fama da fatara da ke cikin jama'a kuma wannan shirin ba na dukkan matasa ba ne shiri ne don matasa masu fama da fatara. Mrs. Laide Lasisi ta ce za a rika baiwa matasan naira dubu bakwai da ɗari biyar a kowane wata a lokacin da ake koya musu ayyukan dogaro da kai. Ita ko kodinatan hukumar samar da aiki ta ƙasa NDE a shiyar kudu maso yamma yammacin Najeriya wadda ta sanya hannu a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya uwar gida Adeola Shafa ta buƙaci masu hannu da ruwa da tsaki ga wannan shirin da su tabbatar da sun cika dukkan ƙa'idodin aiwatar da shirin don a sami sakamako mai kyau. My message to all stakeholders is that we should ensure that we fulfill all the operational guidelines to ensure that we are able to achieve excellent results all through the program. A nashi jawabin gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi wanda kwamishinan matasa da wasanni Mr. Abayomi Oke ya wakilta a wajen sanya hannu ga yarjejeniyar ya ce ana fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu har da ma kuɗin man shafawa. It is the expectation of the Oyo State government that those that are found employable among the trainees after the mandatory internship period should be employed by organized private sector. Gwamnan jihar Oyo ya ce, ya ce gwamnatin jihar Oyo tana fatar waɗanda aka ɗauka aiki a cikin waɗanda waɗanda za a baiwa horon bayan sun kammala koyon aiki za su sami aiki ga hukumomi masu zaman kansu. Ababen da za a koya wa matasan sama da ɗari sun haɗa da yin saƙa, yin tufafi, aikin gona, gine-gine, kanikanci, gyaran wutar lantarki da dai sauransu. Za a koya wa matasan waɗannan abubuwa har na tsawon shekara ɗaya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Allah bari da Allah na a gaida Hassan Umar Tambuwal. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe hudu ne da minti arba'in da uku a nan Washington na yamma. Lokaci ya yi da za ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da suke faruwa a yankunanku da ma wasu wurare. Amma kafin haka sai a ci gaba da shakatawa da wannan faifai. ka ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan ba ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, salamu alaikum muna da kira daga Kaduna. Wane ne a Kaduna? Sunana Haruna PRO daga Kauru, nan jihar Kaduna, Najeriya. To, Malam Haruna, bismillah. Zan yi amfani da wannan dama ni roƙo ga gwamnatin jihar Kaduna da ta duba matsalolin da suke damu musamman nan karamar hukumar Kauru. Musamman muna da wata hanya wanda duk jihar Kaduna ba mai mununta. hanyar da ta tashi daga anguwan ganye ta buka ta wuce ba ta wuce dokan karji zuwa bakin kogi dan girman Allah dan girman Allah mun jihar Kaduna su tsaya su bayan Allah da suke wannan guri suna neman taimako da fatan wanda mu aka yi abin domin su ya kai kunnuwan su kuma Allah ya sa su duba da yadda rahama amin summa amin daga Kauru to mun gode har yau dai muna nan a jihar Kaduna din wane ne a Kaduna kuma Assalamu alaikum. Amma wa alaikum assalam wa rahmatullah. To, barkanku da ƙoƙari. Yawwa. A sunana Prince Abubakar daga nan garin kasuwan magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To, Malam Prince. To, zan ɗauki batun da ya shafi wani labari da ya cika kafafen watsa labarai a farkon makon nan. Hmm. a inda majalisar wakilai ta sema daukacin mambobinta motoci waɗanda sun laƙuma kuɗaɗe da ya kai sama da naira miliyan dubu shida. to gaskiyar magana mu 'yan najeriya ba mu ji daɗin wannan al'amari ba kuma mun yi allah waje da wannan motoci da 'yan majalisar wakilai suka siya duba da matsin tattalin arziki da ke fuskantar wannan ƙasa da kamata a ce su sadaukar da waɗannan malam ka dan gaggauta saboda mutane kuma wasu kuma su samu su shigo ka gaggauta wasu kuma su samu su shigo To gaskiyar magana dai muna kira ga su 'yan majalisun dokoki lallai sani kamata irin waɗannan kuɗaɗe su rika sadaukar da shi ne. mun gode kwarai da gaske har yau dai muna nan a jihar Kaduna ɗin. wane ne kuma a Kaduna mutum na uku Babu Yakubu muke barka da lasariya to yauwa malam Murtala yauwa sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya to bismillah Murtala to gaskiya rahoton ganan nan mun ji daɗin shi da ita ita yawo take ƙoƙarin haɗa harkar kasuwanci tsakanin kasashen da suke cikinta abin da ya kamata a ce sun yi kenan tuntuni dama ya ce su mana kuɗi na bai ɗaya in biza ma ya zama da sauƙi in za ka shiga Ghana Nijar mu je kasuwanci tun da kamar yadda abokan ladan kasawa kan shi dole ne mu yan uwa ne mu yan uwa ne mu na jini da na nesa da na kusa duka mu to haka ya kamata a ce sun shugabannin kungiyar nan sun haɓaka mana don mu ji daɗin mu'amala da fatan za ku dashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske muna da kira a Jos. Wane ne a Jos? Eh Alhaji Ibrahim Ayuba ne daga Jos Dutse uku. To bismillah Malam Ibrahim. Yawwa to ni ina magana ne akan maganan gwamnoni da ake ta ba su kuɗi don su kokarin gyara gari da sauransu da kuma hanyoyin ƙasar mu duk gaba ɗaya su lallace. bayan haka kuma ga hanyar eh, zuwa zuwa zuwa naka zuwa wajen sufan bego nan hanyar kano duk hanyar nan alalace suke ya kamata gwamnatin tarayya ta duba mu da idan rahama ta gyara mana wannan hanyoyi na gode ni ne alhaji bayan ayuba daga jos to mun gode alhaji ibrahim muna da kira daga bauchi salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amma alaikum salam Yawwa da farko sunana Alhaji dan manya karamar kuma zaki jihar Bauchi a tarayyar nigeria To bismillah dan manya. Yawwa ba ya kuma kiri dai a ra'ayi wato da farko zan yi fatan alkhairi daga shugabanmu wato shugaba hari Allah ubangiji ya kara masa lafiya. Amin sun Yawwa na biyu zan yi kira ga mai girma gwamnatin jihar Bauchi MA Abubakar Makama babba. wato zan yi da ya taimaka makarantarmu kamar yadda ya yi mana aikin gada da hmm. hanya ta kwanan kola da ya yi mana kuma ya taimaka makarantarmu yadda take halin da ke ciki mu na kwana a taimaka a gyara mana a halin yanzu ɗaliban makaranta da suke kwana a gidajen maluma Allah Ubangiji ya sa eh, wani yaji wannan kukana Amin ah, sama. magana Alhaji su dan manya karamar kuma zaki da da fatan manya sun ji wannan kira da kai. Bari mu je jihar Zamfara. Wane ne a Zamfara? Malam kaɗan cire murya saboda masu saurari su. daga Zuri. Yawwa bismillah. Lalle sun sa wani kan wancan mutum da ake zai ko ta sana. ya kamata a ce ana yin kuma irin waɗanda abubuwa don mu ma kasashen mu su samu ci gaba kamar yadda sauran kasashen duniya suna a irin wannan hali. To, mun gode kwarai da gaske Malam Hassan daga Zamfara. Jama'a sai ku ci gaba da ku ci gaba da kira don ku bayyana ra'ayoyinku da amma alaikum salam O oh, to mala adamu daga jos bismillah ni wallahi majalisar wakilan Najeriya sun To. Kai kuma ra'ayinka ke don. Masha Allah to yi. To mun gode kwarai da gaske Malam Adamu daga Jos bari kuma mu kaɗa wani wuri mu ga ko za mu eh, muna da kira daga jihar taraba wani ne a taraba salamu alaikum amma alaikum salam sunana abubakar babbalo daga mutum daya karamar hukumar lami da jihar taraba to mala abubakar bismillah eh, ne ina kira ga donald trump da allah ya yi hakuri batun rikicin su da kore ta arewa nan na'am kira ina kenan eh. to yayi wannan ra'ayi naka na da kyau ba laifi mun gode kwarai da gaske yawa muna da kira daga jihar katsina to za ka ba da ra'ayi ne akan duk abin da ke faruwa a yankunanku a inda kake za ka iya ba da ra'ayi akan haka ko ma wani wurin daban eh, muna magana jiya gaskiya mu abin da muke fama da shi yanzu gwamnatinmu a taimaka mu da taki da sauran abubuwa maganin shi. To mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Taraba mu kare zuwa jihar Taraba. Wane ne a Taraba? Jamilu bugawa ne. To Malam Jamil. Yawa. Bismillah Malam Jamil. Dan ba ku fasinan yan majalisar tarayya. Mhm. Waɗanda suke suka sa ido kan abin da yake tafiya da janar muhammadu buhari suna mishi zagon kasa allah ya shirye su sa'annan waɗanda suka shirya zanga-zanga na wai buhari ya sauka mulki to mu ma da mu shirya namu zanga-zangan kwanmu da kwarkwatanmu ina ganin gaskiya za a abin da babu kyau tsakaninmu da su to allah kiyaye mun gode kwarai ah, da gaske eh, <laughs> malam jamil to da wannan ne kuma da malam jamil daga jihar taraba ne muka kawo ƙarshen kira mun gode da waɗanda suka kira duka ga shirin murar amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka kwana-kwanan nan amurka ta ba gidauniyar sake gina siriya tallafin dala miliyan 20 na taimakon jin kai domin sake gina kasar Da wannan ƙarin tallafin Amurka ta ba da jimillar dala miliyan 60 kenan tun daga lokacin da aka kafa gidauniyar a shekarar 2013. Dala miliyan 60 kuɗi ne mai yawa, amma bai kai kashi 20 ba na jimillar dala biliyan uku da digo uku na taimakon da Amurka ta ba Siriya tun daga lokacin da ta fada cikin rikici. Tun shekarar 2011 gwamnatin Assad take ta cin zarafin 'yan kasar ta Siriya da yin amfani da makamai masu guba wajen kai musu hari. Yaƙin basasa da ke gudana a Siriya da kwararowar mayakan ISIS zuwa cikin ƙasar ta Siriya sun ƙara haddasa yawan 'yan gudun hijira. Yawan 'yan gudun hijira daga Siriya da suke waje sun fi miliyan biyar yayin da waɗanda suka rasa muhallansu da ke cikin ƙasar sun hara sama da miliyan shida da dubu ɗari biyar ga bisa ga alkaluman da hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinki duniya ta fitar amurka ta kudure aniyar taimakawa duk waɗanda muggun yaƙin siriya ya shafa da kewayenta brek magwak wakili na musamman na ƙungiyar ƙasashen da ke fafutakar kawar da isis ya yi jawabi kwana-kwanan nan akan rikicin Our basic goal is to establish the conditions that will allow the local population from the areas freed of ISIS control. Ya ce manufarmu ita ce mu samar da yanayin da zai ba al'umma da ke wuraren da aka kwato daga hannun ISIS damar samun iko da farfado da rayuwarsu su gina unguwanninsu su baro sansanin 'yan gudun hijira zuwa gidajensu. Sojojinmu da shirye-shiryenmu na tabbatar da ɗorewa dole su tafi kafada da kafada in je magwak mun gano ɗaruruwan wuraren masu mahimmanci cike da wajen raƙa da za mu mai da hankalinmu saboda cire nakiyoyi da sake gina su tallafin da amurka ta ba da zai yi amfani wajen sake gina asibitoci da samar da kayan aikin asibitocin za a samar da kayan aiki da injinoyi za su yi amfani da su wajen gyaran tasoshin wutar lantarki da ayyukan samar da ruwa samar da abinci wa waɗanda suke bukata tare da samar da kayan aiki domin sarrafa alkama da tabbatar da samun gurasa a siriya domin kammala aikin 'yantar da siriya tare da ɗorewarta sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce dole ƙasashen duniya su kawar da duk abin da zai kawo cikas a ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar isis a tabbatar da ɗorewar ƙasar a kuma daƙile farfadowar isis daga sake kafa muguwar dolar da yanzu ta ruguje. sharhi murar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to madalla a gaida salu garba yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice To a takaice a yau juma'a hukumar da ke kula da ingancin lafiyar cimaka ta turai ta kira wani taron gaggawa na ministocinta domin tattaunawa kan wata cuta da kwai ke dauke da ita. Shugaban hukumar Vetnes daga ya ce yana fatan za su gudanar taro da ministoci da kuma hukumar kare lafiyar abinci kafin ƙarshen watan satumbar wannan shekara. a ƙasar Rwanda kuma shugaba folk game shine kan gaba da ƙuri'u a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a cewa hukumar zaben ƙasar a wani shiri da gidan talabijin da aka watsa a ƙasar babban sakataren hukumar zaben Rwanda ya ce sama da kaso 80 cikin 100 na masu rajistar kada zaɓe a ƙasar sun jefa ƙuri'unsu a yau Juma'a. har ya zuwa yau juma'a 'yan kasar kenya na jiran hukumar zaɓe ta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar tun ranar talata inda shugaba uhuru kenyatta ya kara da shugaban 'yan adawa O'Reilly Odinga. jiya alhamis jami'an hukumar zaben sun yi jira su karbi takardun zaɓe kusan 170 daga mazaɓin yankuna 290 da kuma wasu takardu kusan 1000 daga rumfunan zaɓe 40 jami'ai afghanistan sun ce sojojin haɗin gwiwa na yaƙi ta'addanci sun kai hari cikin dare a gabashin yankin nagahar inda suka kashe akalla fararen hula guda goma sha shida ciki har da ƙananan yara da mata shugaban amurka donald trump ya sake yin gargaɗi ga koriya ta arewa yana mai cewa sojojin amurka a shirye suke wajen mayar da martani ga koriya idan har ta takalo yaƙi da safiyar yau juma'a ne shugaba trump ya yi wannan gargaɗi akan dandalinsa na twitter To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauki da sauran shirye-shiryen yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma sarfilu hashim gumel da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni eh, wato julie gresham kenan da kuma injiniyanmu na wannan daren baba ya kuma ne ke sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alheri nan nasa amin summa amin